صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka a yau sannan mu gabatar muku koyi harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sannan mu san dokokinmu sai mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau litinin 19 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan jumada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu zuwa da kun san cewa shekaru 234 suka gabata rana irin ta yau 19 ga watan disamban shekara ta 1788 kasar saliyo ta fita daga mamayar 'yan mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 ta kuma koma karkashin mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal dai sama mai kasar saliyo ne tun karni goma sha biyar miladiya a wancan lokacin dai turawan sama da kasar saleo wata kasuwa ta bayi wadda ake sayan su domin ayyuka na bautarwa a kasashen turai sannan kuma bayan da turawan ingila suka kwace iko da kasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin sayan bayi a kasar saleo inda ake sayan bayi bakaken fata ana daukar su zuwa kasashen turai da kasar ta saleo karkashin na mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka dai har zuwa lokacin da ta samu yancin kanta saliu ta samu yanci daga hannun turawan ingila ne shekara ta 1961 sannan kuma kasar tana da fadin kasar kilomita murabba'i 71,740 tana kuma yammacin nahiyar afirka tana kuma makwabtaka da kasashen gini da liberia masu kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a ranar irin ta yau 19 ga disamban shekara ta 1852 aka haifi albert abraham wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan kasar amurka asalin iyayensa da 'yan ƙasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a a wata jami'ar sojin ruwa a ƙasar amurka ban haka kuma an dauke shi a matsayin malami a jami'ar a lokacin ya gudanar da bincike a kan haske inda ya kai ga ya sami nasarar kirkirar na'ura wacce take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ka'idoji na lissafin sauran hasken albert ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1907 karshe masu aure kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wasu 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen turai suka kashe sadiq ganji babban jami'i mai kula da al'amuran rayu al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamura na yada al'adu na jamhuriyar musulunci ta iran a pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyar sa da koma kasar iran ne waɗannan 'yan ta'adda suka kai masa hari kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas bakwai hudu masu son aiko mana da wasiƙa kuwa suna iya rubuta mana a adireshin mu na imel hausa voh at com sai mun ji daga gare ku huta lafiya Tumadalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu kwamitin kula da laifukan yanar gizo na ƙasar iran ya ce kamfanin whatsapp da kuma instagram sai sun biya tara idan suna son ci gaba da aiki a ƙasar iran a kasar burkina faso kuma akalla mutane takwas ne suka rasa rayukansu a hare-hare guda biyu a ranar asabar da ta gabata an tada tarzoma a wurare da dama a ƙasar faransa bayan da ƙasar ta fadi a gasa ta ƙarshe na fifa 2022 a ƙasar qatar yanzu kuma ga cikakkun labaran memba a kwamitin kula da laifukan yanar gizo a majalisar dokokin ƙasar iran ya ce dole ne kamfanonin sadarwa na whatsapp da kuma instagram su biya tara idan suna son ci gaba da aiki a jamhuriyar musulunci ta iran majiyar muryar jihar musulunci ta iran wato irib a takaice ta nakalto mahdi bakari yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wannan kamfanonin sadarwa guda biyu sun taimakawa masu tada tarzoma a ƙasar na baya-bayan nan wanda ya yi sanadiyar asarar rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa dangane da lokacin da za a sake sake intanet wa mutanen ƙasar kuma bakiri ya ce matukar akwai barazana ga harkokin tsaron ƙasar to za a ci gaba da toshe intanet ga mutanen kasar akalla sojojin burkina faso guda biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da motarsu ta taka nakiya a arewacin kasar a ranar asabar da ta gabata sannan wasu fararen hula guda biyar suka ji rauni sai kuma a yankin arewa maso gabacin kasar wasu 'yan bindiga sun tsare wata motar bus ta haya inda 'yan bindigan suka kashe wasu mutane sannan suka kwace dukiyoyinsu shafin yanar gizo na African news ya kara da cewa kasar burkina faso dai tana fama da 'yan ta'adda wa'anda suke raya riko da addini a arewacin kasar tun shekara ta 2015 kuma ya zuwa yanzu an rasa rayukan dubban mutane daga yankin daga ciki har da sojoji da kuma wasu jami'an tsaron har ila labarin ya kara da cewa sanadiyar matsalolin tsaro ne ya sa sojojin kasar suka yi juyin mulki har sau biyu a kasar a wannan shekarar. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa dole ne kasashen yankin tekun farisa ko kuma asiya ta yamma su yi watsi da duk wani shiri na tabbatar da tsaro a yankin daga wajen yankin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka a yau litinin a lokacin da yake gabatar da jawabi a taron tattaunawa na tehran karo na uku a nan birnin tehran ministan ya kara da cewa ƙasar iran a shirye take ta bada haɗin kai ga dukkanin kasashen yankin don cimma wannan manufar ya kuma kara da cewa iran tana daukar dukkanin kasashen yankin asiya a matsayin abokai kuma makwabta zaman lafiya da tsaron wa'annan kasashe su ne zaman lafiya da tsaron kasar iran don haka a tare ya kamata a tabbatar da harkokin tsaro na yankin sannan ya kammala da cewa kasar iran tana daga cikin kasashen yankin da suka bada da gudumawa mai yawa wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci musamman yakar ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a yankin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tsohon firaministan ƙasar iraki adil abdulmahdi ya bayyana cewa duniya tana sauyawa yanzu kuma babu batun jihohi biyu na amurka da kuma tarayyar soviet a duniya sannan sabbin kasashe masu karfi a fagen makamai masu linzami fasahar nikiliya da kuma jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa suna tashi kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya nakalto tsohon firaministan kasar iraki yana faɗar haka ne a jawabin da ya gabatar a taro na uku na tattaunawar tehran wanda ake gudanarwa a halin yanzu a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa a mizanin tattalin arzikin ƙasa kuma ƙasar china tana da dala amurka tiriliyan uku kuma ita ce na biyu a takardun lamunin kuɗaɗe na ƙasar amurka daga ƙarshe tsohon firayim ministan ya bayyana cewa a halin yanzu ƙasashen da ake dannewa suna tashi don kwato haƙƙinsu a ko'ina a duniya babu kuma wata ƙasa guda ko yanki wacce za ta ɗora wa wasu ƙasashen ra'ayinta sannan da alamun ƙarfin al'amura suna komawa zuwa kasashen asiya daga wannan karni na 21 faduwan da kasar faransa ta yi a gasa ta ƙarshe tsakaninta da argentina a jiya ladi ya haddasa tarzoma a garuruwa da dama a kasar faransa daga ciki hada birnin paris babban birnin kasar kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa tarzoma ta tashi a garuruwa da dama wa'anda suka hada da paris lyon da grenoble kuma jami'an tsaro sun kama mutane da dama daga cikin waɗanda suke tada tarzoman a jiya ladi ne dai aka yi wasa na ƙarshe na gasar fifa 2022 a ƙasar qatar inda ƙasar argentina ta sami nasara akan faransa a bugu daga kai sai gola bayan da suka yi kunnen doki a minti 90 na farko suka kuma sake yin kunnen doki a ƙarin lokaci a bugu daga kai sai gola a argentina ta yi gaba da kwallo hudu sannan faransa ta tsaya a kwallo biyu da aka kuma argentina ta ci gasar aka kuma bata kofin gasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To da haka majin labarun duniya sai kuma shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A yau din nan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na fargaba da ta lulluɓe zukatan al'umma saboda yau kimanin shekaru biyar kenan bayan tun tsirar da gwamnatin tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe a ranar hanyoyin harare babban birnin kasar sun cika da murna a lokacin da mugabe ya ajiye mulki a ranar 21 ga watan nuwamban shekara 2017 mako daya bayan hakan ne takokin yaƙi suka mame hanyoyin birnin a lokacin da sojoji suka karbe iko da kafar yatsa labaru ta ƙasar kuma suka yi wa shugaban mai shekaru 93 daurin talala a gidansa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa a music tsohon mataimakin shugaban ƙasar emerson munangwagwa ya zamo jarumi wanda ya nuna wa mugaban iyakarsa ya kuma sha alwashin kawo ƙarshen siyasa irin ta gaba da inganta tattalin arzikin ƙasar da kuma gyara alaƙar ƙasar da ƙasashen yammacin duniya. domin tattauna wannan batu mai muhimmanci na kasar ta zimbabwe mun yato farfesa tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zariya birnin ilimi don jin irin goma ta arzikin da mugaban ya yi wa kasar kafin jin yadda kasar ta kasance shekaru biyar bayansa to farfesa wani bawan allah ya ma yana mulki kuma an kai rana tsakanin sa da kasashen turai kamar yadda ka bayyana yanzu da mu duba dalilan da ya sa aka yi masa juyin mulki ko da ke ba san yadda zan fassara wannan juyin mulki ba a ganin ka eh. wannan jiwon miki da aka masa ya da ka kira shi wato abin da za a kira wannan shi ne kamar abin da ake cewa palace school ne abin ko kuma a ce wato abu ne wanda shi kansa mutum ya san ya gaza ka sa akwai yanayi na rayuwa da za ka ga cewa kawai ka yi saranda ka zo wani yanayi da bayan da za ka yi wato ko duk wanda yake zato yake ji da shi an yi gugurmaya tare ko kuma ana zaune tare abin ya zama cewa kawai kallon sa ake saboda menene na farko shekaru sun ci masa ba shi da karfin da yake da shi da na biyu kuma wato wanda suke tare da shi din shi ba wanda ya da shi wanda zai iya ɗauka mulkin ne ba shi yana ganin cewa duk wanda ya karɓa ba zai iya ba na uku kuma zaka turawa nan sun sa shi a gaba musamman ma harkar turawa sun sa shi a gaba sosai ya zama cewa ko babu wani abu da zai iya tun da fitarsa daga commonwealth of nation da ya zama cewa ya zama wato saniyar ware ne ake cewa wato ya sake fidda kansa ya sake ga kuma wato masifa ta lalace wata tattalin arziki wato kudin zimbabwe sai da zama to kamar shara in za ka sai biredi sai ka cika jikaka da kuɗi sannan za ka tafi siyan biredi in za ka sai tomatoes sai ka cika jikaka da kuɗi za ka je ka sai tomatoes nauyin kuɗin da ka ɗauka bai baka nauyin kaya mai nauyi irin wannan da za ka da cikin gidanka to sai zama ta cewa ko ko wato an shiga wani yanayi wanda shi kansa ya san ya ce mayar neman yadda za a ce mishi da ne yake wanda za a kamanta Musa yau ke mana shekaru biyar kenan da son wannan bawan Allah ya kake ganin ƙasa ne da take yanzu kwallo ta fara biyan kuɗin sabulu kuwa da tattalin arziki kaga ya san da waɗannan damuwar kenan ba za a ce ba zai iya gaya mu gaba irin wannan magana ba don tabbas shi ma akwai wani bangare na gwamnati da yake yake wakilta ta na university da sauransu ko sai koma ɗan kabu kabu ya zama to kawai me nake da shi me zan yi business din dan samu wani abu wani abin da mugabe ya suna ko ce ya kaurin suna game da kwace filaye daga hannun turawa a ba mutanen kasarsa wannan tabar gwamnatin mitai akan wannan lamari ne profesa turawan an ba su abin da suke so dama dama to masu raro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na afirka a yau har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabi daga jami'ar ahmadu bello binin ilimi ni awal kunya nake cewa sabon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma sai a zama domin ajiye shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. A yau da yadda Allah Ubangiji za mu shiga cikin darasi na goma ne. Wannan shiri da muke gabatar muku ga masu buƙatar samun mataninsa suna iya su ziyarci shafin mu na intanet domin samun wannan matane na darasin mu koyi harshen Farsanci. Sannan kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata dai mun riga mun ji cewa Muhammad da Ramin suna cikin ɗaki kuma sun yi tattaunawa dangane da iyalan gidan su Ramin. A yau kuma da yadda Allah Ubangiji za mu ji yadda ta kaya tsakaninsu domin kuwa a yau Ramin yana so ya je ya yi sayayya ne bayan azahar ko kuma yau da daddare yana so ya je babban shagon sayar da kayayyaki amma shi kaɗai ne akan haka yana so ya samu aboki daga cikin abokansa waɗanda suke ɗaki ɗaya akan haka ya nemi muhammadu da ya zo ya raka shi zuwa wurin sayayya to ko ya samu wanda zai raka shi a lokacin da yake neman muhammadu ya raka shi ko wani sama a cikin tattaunawar da za ta biyo baya dai za mu ji amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر bayan از ظهر بیکار مرر ایکین یی ای کی ککی من نیستم نی با نی بنی تو نیستی کی با کی بنی امشب ایو دری چطور؟ پویایا آره ای فکر می کنم اینا تنانن چرا؟ می سنیا برای سبودا خرید سیایا وقت lokaci. To dori. Kai kana da. Na. A a. Man doram. Ni bani da. To dori. Kai baka da. Chon. Domin. Man دارم نی اینا دا درس درسی او شی او نیست شی با شی بنی او ندارد شی باشده او می رود شی ینا تپیا ب زوا کتابخانه دکن کراتو فردا گوبه ما می رویم مو منا تفیه چطور است؟ یا یا یکی خوب است یه د کیو پس bayan To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassararsu, to yanzu kuma za mu tafi ɗakin su Muhammadu da Ramin. Yanzu haka dai suna cikin ɗaki suna karatu. Sai Ramin yake cewa. محمد تو امروز بعد از ظهر بیکاری؟ نه بعد از ظهر بیکار نیستم تو بعد از ظهر بیکار نیستی امشب چطور؟ آره فکر می کنم چرا؟ تو برای خرید وقت داری؟ نه من وقت ندارم چرا وقت نداری؟ چون امشب درس دارم سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ نه او امشب بیکار نیست سعید هم برای خرید وقت ندارد؟ نه او امشب به کتابخانه می رود فردا به خرید می رویم چطور است؟ خوب است پس ما فردا به خرید می رویم To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa درمین Muhammadu Darmin tare da محمد تو امروز بعد از ظهر بیکاری؟ محمدو کی ایو باین از ظهر باکر ایکین نه؟ نه بعد از ظهر بیکار نیستم آه با باین از ظهر بانی دا ایکین یی بنی تو بعد از ظهر بیکار نیستی امشب چطور؟ کی باین از ظهر باکر ایکین یی دا یا. آره فکر می کنم چرا؟ ای اینا نن می یا؟ تو برای خرید وقت داری؟ کی کنا دا لوکچن زوا یه؟ نه من وقت ندارم ا بان دلو لوکچی چرا وقت نداری؟ می یا باک دلو لوکچی چون امشب درس دارم دومین نی ایو دری اینا درسی سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ سعید فا یا یا شی ایو دددری بایا ایکن کومی؟ نه او امشب بیکار نیست آآ شی ایو دری با باید ایکن کومی بنی سعید هم برای خرید وقت ندارد؟ سعید ما باید لوکچن زوا سیه نه او امشب به کتابخانه می رود فردا به خرید می رویم چطور است؟ آ شی ایو دلی زی تفی زوا لیکن کراتو گوبه زمت تفی زوا سیه یا یا که گنی خوب است پس ما فردا به خرید می رویم. ا ینا د کیو. کنن گوبه زمو تفی زوا سیایه. To kamar dai yadda aka je a cikin tattaunawar, a yau da daddare dai Muhammadu da Sa'idu ba za su iya tafiya tare da Ramin ba zuwa wajen sayayya. Domin kuwa Muhammadu yana da darasi shi kuma Sa'idu yana so ya tafi ɗakin karatu. Saboda haka Ramin ya karbi shawarar da Muhammadu ya bashi cewa gobe baki ɗinsu za su tafi zuwa wurin sayayya. Saboda haka sai a ƙara gyara zama domin a ƙara sauraron yadda wannan tattaunawa take. Muhammad, to امروز a از ظهر بیکاری؟ Muhammadu, kai a yau bayan azahar baka da aikin yi ne? نه بعد از ظهر بیکار نیستم آه با بان از ظهر بان دا ایکنی بانی تو بعد از ظهر بیکار نیستی امشب چطور؟ که بان از ظهر با کد دا ایکنی دا یا آره فکر می کنم. چرا؟ ای اینا تنانن میسن یا تو برای خرید وقت داری؟ کی کنا da چن زوا سیه نه من وقت ندارم. آآ بانه da لوکچی چرا وقت نداری؟ می یا باک da چی چون امشب درس دارم. دومین نی ایو دده ددری اینا درسی سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ سعیدو فا یایا شی ا د ددره بایا نه او امشب بیکار نیست a'a شی a yau da daddare ba baya da سعید هم برای خرید وقت ندارد. سعید ما باید لوکچن زوا سیه. نه، او امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می رویم. چطور است؟ آ شی ایو دد ددره زی تپی زوا لیکن کراتو گوبه زم تپی زوا سهیا یا یا که گنی خوب است پس ما فردا به خرید می رویم آ ینا د کیو کنن گوبه زم تپی زوا سهیا تو مدلا ینزده ارگا انجی ایده an تتونا yadda wannan tattaunawa Idan ana so a ji cewa shin sun tafi kasuwan nan tare kuma da me da me suka saisaya, to sai a tarbe mu a shiri na mako mai zuwa. Kuma kasance tare da mu domin sauraron kalmomin da muka yi amfani da su ta yadda za a iya rike su da kyau. Amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara sauraron dukkanin kalmomin da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر بیکار مرر ایکین ای تو ای کی ککی من نیستم نی بانی بانی تو نیستی کی با کی بنی امشب ایو در دری چطور؟ تو آره ای فکر می کنم اینا چرا؟ می سنیا برای سبودا خرید سیه وقت لوکچی تو داری کی کانادا نه آآ من ندارم نی باندا تو نداری kai bakada. da chon domin man doram ni inada. da dars darasi u She. u nist She ba shi bane u ندارد شی باشده او می رود شی ینا تپیا ب زوا خانه دکن کراتو فردا گوبه ما می رویم مو منا چطور است؟ yaya yake. خوب yana da kyau. Pass. Bayan. To jama'a masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen darasi na goma. To amma kafin mai ban kwana da ku, jama'a masu saurare da ke bibiyar mu, suna iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun matanin da muke amfani da shi sannan kuma muna watsa wannan shiri ne dai kamar da aka sani a kowace rana ta talata to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan allah kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shiri amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajifur da ya haɗa shirin fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To masu sauraro sai ku gyara zaba domin ku ji shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kissoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley stan na shahid atlai murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shabu da ya gabata mun fara kawo muku kissa mai suna dan hatam inda muka bayyana cewa adi dan hatam ta'i wanda ya gaji mahaifinsa mai tsananin karamci da kyauta a jahiliya har sai da ya kai ga ana buga misali da shi wajen karamci ya gudu ya koma kasar sham a lokacin da ya ga cewa musulmi sun kusa zuwa garinsu suna yada addinin musulunci amma don rikicewa sai ya manta da 'yar uwarsa wacce ake kira safana wace daga baya ta fada hannun musulmi aka kuma kai ta madina a cikin bayi sannan mun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yakan wuce ta masaukinsu a kan hanyarsa ta zuwa masallaci daga gida sannan har ila yau mun bayyana cewa wata rana safana ta tsaya kan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake wucewa zuwa masallaci ta buƙaci da ya tausa mata ya kuma mai da ita ga mai kula da ita wanda ya gudu zuwa ƙasar sham wato dan uwanta adi dan hatam atta'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya amsa mata da cewa adi wanda ya gudu daga Allah da manzonsa ko sai ya wuce ba tare da wani ƙarin bayani ba a rana ta biyu kuma safana ta sake zuwa kan hanyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam zuwa masallaci ta sake gabatar da bukatar ta irin na jiya sai Manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ansa irin wanda ya bata jiya a lokacin da safana ta ga cewa ta gabatar da bukata har sau biyu ba a bata wani amsa gamsasshiya ba sai ta haƙura ta ce a ranta ba za ta sake neman wannan buƙatar a wajensa ba amma a rana ta uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fita kamar yadda ya saba zuwa masallaci ta hanyar masaukin bayin da aka kama a yaƙi sai aliyu da abi talib alaihissalam wanda yake tare da shi a koyaushe ya yi ishara ga safana ta sake zuwa ta gabatar da bukatar ta kamar yadda ta yi a kwanaki biyu da suka wuce sai ta fahimci haka ta kuma zo ta sake gabatar da bukatar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ya tausaya mata ya kuma hada ta da mai kula da ita wato dan uwanta adi dan hatan wanda yake kasar sham a nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata ansa da cewa ina jiran in samu amintattu daga cikin 'yan kabilar don su isar da ke zuwa wajen mai kula da ke ko kuma idan kin sami amintattun mutanenki wanda za su iya kai ke ƙasar sham ki faɗa mani sai ta ce ta gode daga baya sai ta tambaya waye matashin nan wanda yake tafiya tare da manzon allah sallallahu alaihi wa wanda ya mata ishara sai aka ce mata ai shine aliyu da abi talib alaihi salam sai wata rana ta sami mutanen ƙabilarta wa'anda za su je ƙasar sham sai ta shaida wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya yi mata alkawali sai kuma ya ba ta tsaraba na riguna da kuɗaɗe da za ta yi guzuri da su har zuwa wajen ɗan uwanta sai ta gode masa ta kuma kama hanya tare da mutanenta zuwa ƙasar sham a lokacin da ta ga ɗan uwanta adi sai ta aibata shi tana cewa ka ɗauki matarka da 'ya'yanka ka tsere amma ka manta da wacce take tunatar da kai mahaifinka sai adi ya ba ta haƙuri ya kowa bayyana mata yadda al'amarin ya kasance har ya manta da ita amma ganin cewa safana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kuma yi magana da shi kusa da kusa sai adi ya nemi shawararta kan ya je wajensa ne ko kuma ya nisance shi sai safana ta ce masa ya je ya gan shi idan da gaske shi annabin Allah ne to sai ya bi shi idan kuma wani mai son iko ne a duniya sai ya shiga yarjejeniya da shi kowa ya sami abin da zai samu wannan shawarar ta shiga zuciyar adi dan hatam atta'i don haka ya kama hanyar madina a lokacin da ya isa sai ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin masallaci tare da sahabbansa sai ya yi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ansa masa ya kuma gane shi sannan ya tashi ya ce masa ya zo su tafi gida a kan hanyar su ta tafiya gida sai wata tsohuwa ta tsare manzan Allah sallallahu alaihi wa a hanya tana masa tambayoyi yana ta bata ansa bai gushe ba sai da ya ansa dukkanin tambayoyinta daga nan sai adi dan hatam attai ya fara tunanin cewa gaskiya wannan ba ɗabi'ar sarakuna ba ne su shagaltu da tsohohi ko kuma dai talakawa suna biyan bukatunsu mai yiwuwa wannan shi annabi ne a lokacin da suka isa gida sai suka shiga ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zama akwai shimfiɗa inda mutum guda yake zama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya zauna a wurin sai kuma ya zauna a ƙasa adi dan hatam ya ƙi zama amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai ya zauna daga ƙarshe dai ya ga ba makawa sai ya zauna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a ƙasa daga nan sai adi ya sami hujja ta biyu kan cewa wannan ba ɗabi'ar sarakuna ba ne mai yiwuwa shi manzon Allah ne don haka ya sami hujjoji biyu yana zama kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa kai ba kirista ba ne sai ya ce eh ni kirista ne sai ya ce to me yasa kake karɓar rubu'i na abinda mutanenka suka samu a shekara wannan bai saɓa wa addininka ba sai adi dan hatam ya shiru don ya san cewa ya ɓoye wa hatta wa'anda suka fi kusa da shi addininsa ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san addininsa ya kuma san abin da yake karɓa daga mutanen ƙabilarsa a kowace shekara lalle wannan ba makawa shi annabin Allah ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara masa da cewa kana kallon musulmi a halin yanzu ba su da dukiya a hannunsu suna rayuwa cikin talauci amma ina son in shaida maka cewa wannan zai wuce nan gaba dukiya za ta shiga hannunsu har sai ya zama babu talaka a cikinsu sannan za su sami iko da fararen fadojin babila wato na ƙasar iraki cibiyar daular farisawa sannan za a tabbatar da zaman lafiya a cikin daular musulunci har sai ya kai ga mace za ta fito daga iraki zuwa hijaz ba tare da ɗan rakiya ba ba tare da wani ya tanka mata ba a lokacin da wa'annan abubuwa suka bayyana ga adi dan hatam atta'i sai ya musulunta ya kuma shiga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa ya kyautata imaninsa ya kuma rayu har sai da ya ga dukkanin bisharorin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi na cewa musulmi za su wadata kuma za su samu iko da daular farisa kuma adalci zai wanzu a cikin ƙasa har mace ta tashi daga ƙasar iraki ta je hijaz ba tare da ɗan rakiya ba to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla har yanzu dai za mu gabatar muku da wani shiri wanda shine duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da matakin da ƙasar iran ta ɗauka na ƙara inganta ayyukan ta ce sinadarin uranium wanda a halin yanzu ya kai kashi 60 cikin ɗari a hukumance kamar yadda hukumar makamashin nukila ta kasar iran din ta sanar wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kan sa da allah da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin a ranar asabar din da ta gabata ce kakakin hukumar kula da makamashin nukila ta kasar iran ya sanar da cewa kasar ta riga ta kai kashi 60 cikin 100 a hukumance na sanadarin uranium wanda take ingantawa beros kamal wande ya sanar da hakan ne a wata zantawa da da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar iran da suka hada da 'yan majalisa na kwamitin majalisar dokoki da ke kula da harkokin nukiliya a lokacin da ke zantawa da su beros kamal wande ya bayyana cewa tun bayan da majalisa ta fitar da kuduri na baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya umarnin kara inganta ayyukan sanadarin uranium hukumar ta shiga da gudanar da ayyukanta wanda kuma ya zuwa yanzu a riga an cimma wannan buri behrouz kamalwandi ya tabbatar da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne domin tabbatar da cewa ta yi aiki da dokokinta daidai da maslahatta tun a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani kuduri wanda yake kiran hukumar makamashin nukila ta kasar iran din da ta ƙara yawan sanadarin uranium wanda take tacewa daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 a matsayin martani dangane da takunkumai na kare tattalin arziki da kasashen yammacin duniya suke ta kakaba wa kasar musamman ma dai kasar amurka baya ga haka kuma majalisar dokokin kasar ta iran ta tabbatar wa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa iran ba za ta taba zama 'yar amshin shata ba ko kuma miƙa waya ga manufofi na kasashen yammacin turai ta hanyar matsin lamba matakar dai bangaren kasashen turai da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba su fifita hanyar tattaunawa da kuma rawar takaddamar da ake yi akan shirin iran na nukiliya ta hanyar fahimtar juna da kuma siyasa ba. kafin wannan lokacin da majalisar ƙwararru ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da wani ƙudiri wanda a ciki take tuhumar iran ɗin da ƙin bayar da haɗin kai wajen gudanar da aikin bincike a tashoshin nukiliya musamman ma a natanz da kuma fardo baya ga hukuma majalisar ƙwararrun ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta ce dole ne iran ta bayar da bayani dangane da wasu sanadarai da ake zargin an samu a wasu daga cikin tashoshin nukiliya na iran din da suke da alaka da uranium wanda iran din ba ta riga ta yi bayani a su a lokutan baya ba kamar da yadda majalisar take da'awa sannan kuma hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya da kuma majalisar kwararrun hukumar sun bayyana cewa markar dai iran ba ta bayar da bayani dangane da abubuwan da hukumar ta bukata ba to akwai matakai na gaba wanda za su ɗauka dangane da batun shirin iran din duka waɗannan abubuwa dai suna daga cikin abubuwan da ita iran din ke bayyana su a matsayin matakai na matsin lamba wanda hukumar take fuskanta daga kasashen yammacin duniya musamman ma dai daga amurka da kuma isra'ila waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da cewa shirin iran na nukiliya bai cimma nasara ba baya ga kuma amurka da kungiyar tarayyar turai din a nasu bangaren bisa dogaro da bayanin da majalisar kwararru ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar sun sake ɗaukar matakai na ƙaƙabawa irin ɗin wasu sabbin takunkumai waɗanda ba su da alaƙa da takunkuman da aka ƙaƙaba mata a baya wanda kuma wannan ya sanya irin ɗin ta fifita ɗaukar matakai na inganta sanadarin uranium a matsayin martani gare su baya ga kuma daga bisani amurkan da ma kungiyar tarayyar turan sun fake da batun zanga-zanga da wasu masu tayar da tarzoma suke yi a kasar ta iran a wasu bangarorin kasar a matsayin cewa iran din tana keta haƙƙin bil'adama da kuma hana mutane bayyana ra'ayinsu wanda shi wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilai wanda sa gaba wa iran din wasu sabbin takunkuman na daban a nata bangaren iran ta tabbatar da cewa duk wasu takunkumai da za a gaba mata a halin yanzu ba za su iya hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta ta fuskacin ayyukan haƙa da kuma sayar da ɗanyen man fetur da kuma iskar gas ba kamar da kuma hakan ba zai iya zama karfin kafa ga ayyukanta na nukiliya ba. halin yanzu dai martanin iran na farko dangane da dukkanin waɗannan matakai shine inganta sanadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma hakan yana a matsayi wanda zai iya baiwa iran gudanar da ayyuka da dama a fagen fasahar nukiliya a rata bangaren amurka halin yanzu dai ta jingine duk wani batun tattaunawa akan shan iran na nukiliya kamar yadda manzan musamman na amurka kan harkokin kasar iran ya bayyana to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin riski ma'anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara